assalamu alaikum barkanmu da zuwa wannan tasha na dike mai sauro da tv idan wannan shine farkon zuwanka ka danna mana subscribe sannan ka danna mana karrawar sanarwa sannan ka mana like